Shirin taskar VOA na wannan makon yayin da Najeriya ta haramta fitar da gawayi daga ƙasar. Wasu kamfanoni a Najeriya na amfani da kwakwa don yin gawayi a ƙoƙarin rage yawan sare itatuwa. Sannan yayin da aka fara shirye-shiryen zaben shekarar 2023 a Najeriya, muna tafe da hira ta musamman da jami'in hukumar INEC kan wasu sauye-sauye da hukumar ke yi. sannan kuma a najeriya muna tafe da wani rahoto kan wani dattijo makaho da ya shahara wajen ɗinka kayan ƙawa za mu ji shawarar shi ga telolin yanzu jama'a masu kallon mu assalamu alaikum da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya zahra aminu fage ce ke farin cikin sake kasancewa da ku a wani sabon shirin taskar voa daga nan birnin washington dc To a wannan makon ma shirin taskar daga Najeriya zai fara. Yayin da ƙasar ta haramta fitar da gawayi bayan rahoton da Bankin Duniya ya fitar, wanda ya nuna ƙasar ta rasa kusan rabin gandun dajinta cikin shekaru goma kacal. Wasu kamfanonin Najeriya na amfani da kwakwa don ƙera gawayi a ƙoƙarin rage sare itatuwa. Ga fassarar rahoton Timoti Obiezu daga Kuje a Najeriya. Rarrabewar kashin kwasan kwakwa kafin a jefa su cikin tukunyar wuta. Babu wani abin zubarwa a wannan wurin na sarrafa kwakwa a wajen Abuja. Mai masana'antar Emeka Agweje ya ce ya fara wannan aiki ne shekara goma da suka gabata. Mun fara tunanin cewa haka ne bari shararmu ta zama makamashin da ake bukata don yin wuta kuma da haka ne har muka zo inda muke a yanzu. Sakamakon yana samar da wadataccen iskar carbon a ciki abinda ake bukata don ruruwa an sanyaya shi sannan aka sarrafa shi a gaushi. Um, Mun yi niyyar kirkirar nau'ikan injina da yawa. daga cikinsu akwai mai narkarwa mai yanka da kuma mai bushewa wato mai bushewar ruwa wanda zai kawo waɗannan gaushin cikin wani yanayi mai ƙarfi wannan kamfanin na ugweje da ake sarrafa abubuwa daga kwakwa yana ɗaya daga cikin kamfuna irinsu da ke najeriya da ke amfani da kwakwa wajen samar da gaushi a matsayin makamashi maimakon mai sai dai kuma masana sun ce irin waɗannan masana'antun na gawayi suna haifar da matsaloli da yawa ga yanayi da muhalli Babban bankin duniya ya ce tsakanin shekarun 2007 da 2017 kasar ta yi asarar ɗimbin itatuwa na gandayen daji a dalilin wannan sana'a ta gawayi. Rahoton bankin ya yi harsashen cewa in ba hankali aka yi ba kafin shekarar 2047 za a waye gari a tarar da cewa duk gandayen dazukan Najeriya sun ɓace. masanin ilmin kiyaye muhalli david michael terungwa wanda ya kafa kungiyar global initiative for food security and ecosystem preservation ya ce rashin bin ka'idar hana fitar da gawayi zuwa kasashen ƙetare na najeriya shine abin da ke haifar da ci gaba da sare dazuka there is um, akwai eh. karancin kuzari a gefen shugabannin siyasa na kasar don kawo ƙarshen wannan ɗabi'ar a Najeriya. Bayanin rahoton Bankin Duniya na 2017 yana cikin dokar mu, kuma dokar hukumar NESREA ta 2014 ta hana samarwa da fitar da gawayi a cikin Najeriya. Amma ina ganin batun shine bin doka da oda da kuma kasa tilastawa a yi aiki da dokar daga bangaren hukumar da ke kula da ita. An enforcement by the regulatory agency. mahukuntan najeriya sun jima suna karfafa wa jama'a zuciyar dasa bishiyoyi domin maye gurbin dazuzzuka da suka lalace amma masana sun ce idan ba a ɗauki karfafa matakan tabbatar da bin ka'idoji da aka shimfiɗa ba dole ne 'yan najeriya su yi iya ƙoƙarinsu wajen neman wasu hanyoyi daban na samun gawayi domin amfani da shi to madalla A gaida Binta S. Yaro da fassarar wannan rahoton. To muna Najeriya har yanzu, amma a jihar Filato, inda wani dattijo yake nuna wa mutane cewa tsufa ba kasawa ba. Dattijan ya shahara wajen ɗinka kayan ƙawa a lokacin jamhuriya ta biyu, inda ya zama telan wasu shahararrun mutane. ya dai ci gaba da sana'ar har yanzu duk da larurar ido da ya samu wakilinmu ilyasu kasimu na ɗauke da rahoton baba waziri kenan yake karɓar lambar yabo a wajen bikin karrama waɗanda suka fice a fannoni daban-daban na harkar ɗinke-ɗinke da tsara suturu wanda kamfanin africolfash ya shirya a jos arewa ta tsakiyar najeriya Ladies and gentlemen, we present to you the legendary Waziri tale. Shi dai Babu Waziri ya karɓi lambar karramawa ce a matsayinsa na dattijo wanda ya daɗe cikin harkar ɗinke-ɗinke. Na yawo da yawa, ka gane? Na je Paris don a Christian Dior da Katia. Na tafi Milan, Italy kenan, don ziyarci Gucci armani given cc duk a milan na tafi london ba su da designer da yawa amma suna da samake don na je wurin na ga abin da tele ke cewa it's really an honor for some of us to an kuma karrama shi musamman ne saboda karfafawa masu tasowa harkar ɗinke-ɗinke gwiwa da ya daɗe yana yi a jos da ma wasu sassa na Najeriya. Na yi furi 1962, 64 to inda dai na fara tashe sosai a 80s ne kamar 81 haka zuwa 82. Wannan ma ne wanda ta yi haka eh, bai ya ba ba da Shi da tela kafin shagari ko aure ne ma da kirki samu. Shagari ya yi abin da ya yi wa tela don yi ado. ba na wasa ba kuma adon duk fita da yi za a zo da gudu gurin mu ana neman irin wannan riga ko kuma yadi da za a dinka irin ta na san shi ne a wanda ya canza yanayin sana'ar dinki a najeriya ba wai a jos ko kuma a plateau state ba a najeriya ga baki ɗaya saboda me shi bai takaita ilimin shi within the locality ba a cikin gida kawai ba yakan fita ya je kasashe daban-daban ya haɗu da designers na duniya ya tambaye su ya za a yi ya suka yi suka samu ci gaba shi kuma ya zo ya apply wannan ci gaban a nan gurin duk da cewa yanzu baba waziri ba ya gani sosai wannan jarrabawa ba ta sa ya kare ba yana nan yana ci gaba da kasuwancinsa kamar yadda ya saba shekara da shekaru da har na so in bar ɗinkin to wani indiya ya kusan duka na a bangkok tare kenan da na ce na bar ɗinki ya yi mamaki sata za ka yi kome to taimakon allah dai na koma to shi ne har larura ta zo ta same ni amma da ta same ni ban bar sana'ar ba nan a kai har gobe na bayan nan su tsaya su bi abin da muka bi su yi biyayya za mu nuna musu hanyar cin nasara babban hanyar cin nasara shine a wurin tela ya daina abu daya ya daina karya disappointment zero to zai kai inda ya kai daga jos nigeria ilyasu kasimu taskar voa to madalla a gaida ilyasu kasimu har yanzu dai muna najeriyar inda wakiliyarmu Madina Dauda ta yi hira ta musamman da mai magana da yawun hukumar INEC, inda ya yi ƙarin bayani kan wasu sauye-sauye na ayyukan zaɓe. Ga hirar. Mr. Nick zan akwai gayyata da Majalisar Wakilai ta yi muku a lokacin da ake ƙoƙarin gyara dokar zaɓe. Amma shi shugabanku Mahmud Yakubu bai je ba? ba ku kuma aika da wani ba me ya faru ba lokacin da a tarihin hukumar zaɓe da na sani da aka gayyaci hukumar zaɓe zuwa majalisar tarayya da bata kasance ba ka'idan shine in ana so a gaice mu sai a rubuta mana a hukumance to idan aka rubuta mana a hukumance sai kuma mu kasance to labarin da muka samu shine cewa Eh, shugabar hukumar zaɓe bai zo ba saboda kada a kawo wata takaddama eh, nan kuma gashi kana mana bayani daban eh, to ina gaske take ai shi shine ta hukumar zaɓe ba ta da wani abun ɓoyewa komanta tana yi zahiri tana yi a fili muraran kowa yana gani ba ɓoye-ɓoye ku kuna da dama na bayyanar da sakamakon zaɓe ta yanar gizo su kuma majalisa sun ce sun samu rahoto daga wajen hukumar sadarwa cewa kashi hamsin cikin ɗari na, shiyoyin najeriya ba su da harkar sadarwar nan to wani ƙarin haske za ka yi mana akan wannan to gaskiyan shine tun wato a 2018 shekara guda kenan kamun zaben 2019 hukumar zaɓe ta tutubi. uh, hukumar sadarwa wato national communications commission akan tana bukatan ta tura sakamakon zaɓe daga cibiyoyin zaɓe bayan an yi zaɓuɓɓuka na 2019 kuma da muka tuttubi wannan hukuma na sadarwa uh, ta gayyaci wato su kamfanonin sadarwar an kafa kwamiti mun zauna da ita hukumar zaɓe da wato uh, hukumar sadarwa da su kamfanonin sadarwa kuma suka amince a yayin wato a 2018 akan haka yana iya yiwuwa a ɗari bisa ɗari sa'annan kamfanonin mtn da airtel a wancan lokaci sun shaida mana ko kuma sun tabbatar mana cewar suna ma iya wannan abu kuma sun a baya sun yi ma hukumar jam wanda ke jarabawa na masu shiga university da kuma wato hukumar karban tarayya tax mm, eh, haraji hukumar karban haraji kuma suka nuna mana akan tabbas suna iya ba da wannan tallafi ko bisa ga wannan muka nuna musu to ga irin wajaje da muke son a sami wato yin eh, eh, tura wannan sakamakon wato cibiyoyi dubu din da nan a faɗin ƙasar nan to bacin haka a tun 2020 wato shekara ɗaya da ya shuɗe mun yi zaɓuɓɓuka guda 26 yanzu ya zuwa shirye-shiryen ku na zaɓe na shekara 2023 za ka ba 'yan najeriya tabbaci na cewa za ku iya ba da sakamakon zaɓe kai tsaye a dandalin sada zumunta da kuma yanar gizo? eh za mu iya yi amma dole sai an kawo soyi ma dokokin zaɓe yadda za mu zama da hurumi a rubuce a kuma a hukumance a kan wannan aikinmu ne hurumunmu ne kuma ana hakkinmu ne mu yi wannan. Yanzu kuma za mu leƙa Kenya, inda mace ta farko ta samu mukamin mataimakiyar kwamishinar kula da gidajen yara a ƙasar. Wanini Kireri na ƙoƙarin sauya yanayin jagoranci a tsarin gidajen yari na wani mataki na kawo sauyi mai kyau. Kireri tana kula da gidajen yari na maza da mata a duk faɗin ƙasar, inda kuma ake yabawa salon shugabancinta. Ga fassarar rahoton Brenda Mulinya daga Nairobi. Wanini Kireri tana zaune kan daraja biyu da ya rage daga kujera mafi girma a hukumar kurkukun Kenya. Ita ce mace ta farko da ta fara rike mukamin mataimakiyar kwamishina na kurkuku. Kuma mace ta farko da ta rike kwamandan kwalejin horar da ma'aikatan gidan yari na Kenya. ta shiga aikin kurkukun Kenya ne a shekara ta 1982 kuma ta yi ta samun matsayi akai-akai a kurkuku daban-daban a inda ta yi aiki. Tana la'akari da kurkukun mata na Langanta wanda yake birnin Kenya a matsayin wuri na biyu da ya zama tsani a sana'arta kuma shine mataki na farko da zai zama abin gado a tsarin kurkuku. Da have seen, eh, my journey and what I have done. Na ga tafiyata eh, abin da na yi, tasiri na a kurkukun Kenya, eh, saboda na zama wakiliyar canji kuma yana buƙatar ƙarfin hali mai yawa. Wanini ita ce jami'a ta farko mai kula da kurkukun mata na langanta. inda ta bar kamarar kafofin watsa labarai a cikin wurin gyaran hali inda aka nuna a karo na farko yadda ake kula da fursunoni mata da jariransu sannan fursunonin suna kwana a ƙasa da kuma rashin abubuwan rayuwa kamar ƙunzugun mata da na yara sha'awar ta ga canji a ma'aikatar ya samo asali ne wajen abin da ta gani lokacin tana ƙaramar ma'aikaciya ban so abubuwa da yawa da ke faruwa ba ina ganin abubuwa na rashin kyautatawa amma a matsayin karamar ma'aikaciya tunda akwai jami'ai masu kula abu kaɗan za ka iya yi kan lamarin kuma idan ka cika kirki ga fursunonin sai a ga kamar wani abu yana damun ka alherinta ta ce shine abin da ya taimake ta zuwa ga ci gaban da kewaye da gudanar da aikinta har ma shi latewa kurkuku mai matsakaicin tsaro na maza da yake garin bakin teku na mombasa I did not go with that. Ban je da halin ni ce shugaba ba, na je da halin cewa ni ina matsayin uwa, duk da cewa ni ce mai gudanarwa, na tafi da halin uwa, ina tunawa cikin wata ɗaya duk suka saki jiki sosai, kuma ina sauraron su, kuma na gane cewa abin sauraro ne kawai. Peter Oku tsohon fursuna ne kuma shine wanda ya kafa kungiya da ba ta gwamnati ba da ya mayar da hankali akan adalci na zamantakewa. Ya ce abin ya hada ne da dokar girmama haƙƙin ɗan adam a kurkuku kuma halayyar Wanini ya karɓe ta sosai. You could see Wanini doing this but she depended on the Zaka iya ganin abin da Wanini ta yi amma ta dogara ne akan mutane da suke ƙarƙashinta. saboda haka mutuniyar mutane ce shugabar mutane ce kuma jagorancin nata bai tsaya kawai ga ma'aikatanta ba har cikin fursunonin sannan wannan shine yanayi da ya sanya aka samu canji da sauri vincent mafesa ma'aikaci ne wanda ya dade yana aiki a kurkuku ya tofa albarkacin bakin shi inda ya ce ya yi aiki ƙarƙashin shugabanni maza guda bakwai kafin ya fara aiki da wani ne, kuma ya ce yanzu a kurkuku abubuwa sun yi kyau. It is the conducive environment that she has created among our officers. Uh, no discrimination. Muhalli ne mai kyau ta samar wa ma'aikatanta, babu bambanci. Ya danganta ne da iyawarka da kuma yanayin son aikinka. Kuma tana mutunta kowane ma'aikaci a ƙarƙashinta. Wannan shi ne babban bambanci da aka samu, wanda yana da bambanci da na maza da muka yi aiki a ƙarƙashinsu. Wanini tana begen taga ta ci gaba da hawa matattakalan shugabanci da watakila wata rana zai iya kaiwa zuwa ga dukka kurkukun ƙasar Kenya. Ta kuma yi kira ga sauran mata da kar su ji kunya akan ɗaukar matsayin shugabanci kuma su ƙalubalanci kansu. To madalla a gaida Hanifa Isa da fassarar wannan rahoton. Yanzu kuma za mu koma ƙasar Senegal, inda wasu manoma ke ƙoƙarin samun sabbin dabarun noma don rage amfani da sinadaran da aka ƙera don inganta amfanin gona. Alison Lekogo Fernandez ta binciki wani gwaji na aikin gona a wani yanki na Dakar. A wajen garin Rupski na Senegal, Wata ƙungiyar manoma na amfani da wata dabarar noma mara illa ga muhalli wacce kuma ke kare lafiya da samar da yabanya mai kyau. Sunan wannan dabara agroecology. Aliyu Balde yana daga cikin manoma 125 suke amfani da dabarar marasa haɗari ga muhalli don samun ɗorewa. Bayan yayi yi kwasa-kwasan agroecology yana yin gwajin noma ba tare da takin zamani ko maganin ƙwari ba. Amfani da sinadari fiye da kima yana sa rayuwar manomi cikin haɗari, sukan sa ni ciwon kai da ciwon ciki, mutum yana jin lallai bai da lafiya. Eh, a wani mataki na gwaji, Balde ya ware filaye biyu masu girman murabba'i ɗari kowannensu, tare da taimakon wani ƙwararre a cibiyar nazarin noma ta Senegal. a cikin gona ta farko balde ya shuka albasa da ya yi amfani da takin zamani da ingantaccen iri a ɗayar kuma ya shuka su ne da ya amfani da dabarun agroecology A suke konsert l'engrais chimique il fallait avec un engrais organique mun maye gurbin takin zamani da na gargajiya muna kokarin musamarwa samarwa ƙasa irin abubuwan da take so alal misali sinadarin phosphorus da potassium Da lokacin girbin albasa ya zo, an samu amfani sosai a filin da aka yi amfani da dabarar agroecology fiye da na ɗaya gonar. Kusan manoma sha biyu suka hallara don duba sakamakon. Mu da kakanninmu muna amfani da magungunan kwari da sauran sinadarai. Idan cewa kawai aka yi mu daina da abin ya yi mana wahala, amma yanzu da aka kwatanta muka gani abin da ya rage shi ne ko muna da niyya kawai ko babu. injiniyan aikin gona mamadu lamin giningu wanda shine manajan gudanarwa na kungiyar grdr mai zaman kanta bai ba da goyon baya a rika tilasta manoma su canja dabarunsu na noma ba yana so su gano alfanun da kansu hanyar da muke bi ita ce mu kwatanta musu gonaki biyu don mu baiwa manoma su ga yadda tattalin arzikin ƙasa ke tafiya wajen samun amfani da ƙoƙarinsu da kuma tsadar aikin da iya gamsar da su ne don sauyawa zuwa agroecology. Wasu manoma sun ce suna so gwamnati ta tallafa musu don sauyawa zuwa dabaru masu sauƙi da lafiya ga muhalli da kuma biyan su idan sun yi asara. Masu shawar dabara agroecology kamar Balde sun yi hasashen duniya gaba ɗaya za ta amfana da tsarin. A gaida Muhammad Baballe da fassarar rahoton. Yanzu kuma sai wata matsalar da Afirka ke fama da ita. 'Yanci rani da yawa daga Afirka suna ci gaba da kasadar tafiya mai cike da haɗari ta ƙetare tekun Bahar Rum don kaiwa ga yankin kudancin Spaniya. Daga cikin 'yanci ranin akwai ƙananan yara da ba sa tare da iyayensu ko wani ɗan uwa. Waɗanda a ƙarƙashin dokar Spaniya suna da 'yancin zama a ƙasa har sai sun kai shekaru goma sha takwas. Ga fassarar rahoton Alfonso Vito daga Barcelona. Matasa 'yan Afrika da yawa kamar waɗannan a jeris de la Frontera na Spaniya suna zuwa Turai saboda burin samun ingantaccen rayuwa. Ƙarƙashin dokar Spain, waɗanda suke ƙasa da shekara sha takwas sun cancanci samun izinin zama da ke ba su damar karatu da matsuguni. tiano Diong daga kasar Senegal yake. Shekaru biyu da suka wuce ne ya tuntuɓi wani abokinsa wanda yake Morocco kuma yake ƙoƙarin ƙetarawa baharun. Mu kusan saba'in a cikin kwale-kwale, tafiyar awa tara zuwa Malaga, jirgin ruwan ceto ne ya ɗauko mu. Nueva hora para llegar allí. Ya yi kasada da rayuwarsa yana ɗan shekara sha bakwai. da ya isa an saka shi a cibiyar da ake ajiye ƙananan yara lokacin da ya kai shekara sha takwas sai mahukunta suka sake shi ƙungiyoyin agaji kamar dimbali network suna taimakawa matasan 'yanci rani wajen ba da horo da kuma tallafi wajen cike takardun neman izinin zama. Damar da matashi namiji ko mace ke da ita ta yin aiki a ɓangaren noma ko a otal bata da yawa saboda idan ba a yi musu takardu ba kuma idan ba su samu horo tun suna ƙanana ba kuma idan ba su yi koyi yaran ba ba za su samu damar aiki ba. Jam'iyyar VOX a Spain ta kaddamar da kamfen ɗin yaƙi da shirin amincewa da 'yanci rani yara da ba sa tare da iyayensu, inda jam'iyyar ta ce ana kashe kuɗin gwamnati sosai akan 'yanci rani. A maimakon haka, magoya bayan jam'iyyar suna son duk matakin da za a ɗauka ya zama wanda zai cire wa mutane sha'awar zuwa cirani. Ya kamata su kasance a ƙasashensu na asali, idan ya so asusun tallafawa ya isa zuwa gare su don ya taimaka musu. Kuma kafafen yada labarai na tasiri sosai akan matasa masu zuwa cirani. Dan tirani daga Senegal Lamin Sar ya ce hotunan da suka ja ra'ayin shi ba su yi daidai da abin da ya taras ba lokacin da ya isa. A fina-finai da turawa ke haɗawa ba su nuna hotunan mutane suna kwana a kan tituna. Lokacin da suke haɗa fina-finai suna nuna motoci masu tsada, gine-gine na alatu kuma masu kyau. Ga 'yan cirani masu yawa, wannan sabuwar rayuwa ta wuce mafarki, ba sa samun kayan alatu, ba sa samun motoci masu tsada, sai dai suna faɗawa 'yan gidansu cewa suna na lafiya ƙalau, saboda ba su so su tayar wa 'yan uwansu da hankali, kuma don ba su so su nuna musu sun gaza. To madalla da fatan kuna jin daɗin shirin. Yanzu kuma sai labarin wasanni. Nasarar da kungiyar ƙwallon kwando ta Najeriya D-Tigers ta samu a wasannin share fagen shiga gasar wasannin Olympics a watan Yuli ta zaburar da ƙananan 'yan wasa na cikin gida. 'Yan Najeriya dai sun doke babbar tawaga Amurka a wasan sada zumunci. Kuma a halin yanzu ita kaɗai ce ƙungiyar Afirka da ke fafatawa a wasannin Olympics a Tokyo. Ga fassarar rahoton Timothy Ubiezu daga Abuja. The Blessing Asabori yarinya ce mai shekaru goma sha takwas da ta fara wasan kwallon kwando a makaranta a shekarar dubu biyu da goma sha hudu. A cikin shekarar dubu biyu da goma sha bakwai an zaɓe ta a matsayin ƙwararriyar 'yar wasa a wasan gida a garinsu da ke jihar Delta ta Nigeria. Amma tana fatan ta kasance cikin fitattun 'yan ƙwallon kwando na duniya. Wannan mafarkin yana sake farfadowa a cikin nasarorin da suke samu a wajen wasannin Olympics. Wannan abu ne da ke ƙarfafa mana gwiwa a can, sannan sunayenmu suna fice a duniya. Wannan wata hanya ce ga mutanen da suke gani wasan ƙwallon kwando ba wani abu ba ne da zai biya. Najeriya ce ƙasa ta farko a Afirka da ƙungiyoyin 'yan wasanta na maza da mata suka samu nasarar shiga gasar Olympics. Amma tawagar Najeriya ta sha kashi a hannun Australia da ci 84 zuwa 67 a wasansu na farko a Tokyo. Sai dai duk da haka magoya bayanta kamar ƙwararren ɗan wasan ƙwallon kwando Yusuf Abdul sun ce hakan bai rage fatan su ga ƙungiyar ba. na san za mu yi ƙoƙari za su sa 'yan ƙasar su yi alfahari kuma mu da muke nan gida muna nan muna goyon bayan su ɗari bisa ɗari kamar ni ba na jin zan fasa kallon duk wasannin su duk da nasarar najeriya ke samu a ƙasashen waje wasan ƙwallon kwando yana cikin wani mawuyacin hali a gida ƙasar ba ta da ƙungiyar gasar ƙwallon kwando a kusan shekaru hudu kayan wasanni ba su da inganci kuma galibi ma ba a kulawa da su sosai ko kuma an manta da su in ji masanin wasanni olufemi adefeso Ina gani hukumomi ba su yi amfani da damar kokarin da ƙungiyoyin ƙasar ke yi ba, hankali ya koma kansu cikin gida da waje, amma ina ji mahukanta ba su mai da hankali wurin ba. Idan muna sama bunƙasa wasan ƙwallon kwando, To ya kamata mu zuba jari a wannan fanni. Ƙungiyar 'yan wasan da Tigers ta Nigeria da ke a gasar Olympics ta ƙunshi 'yan wasa goma sha biyu ciki har da takwas da suka yi wasa a NBA wato ƙungiyoyin wasan ƙwallon kwando na Amurka. Dole ne ƙungiyar ta yi ƙoƙari a gasarta da Jamus da Italiya a wasannin masu zuwa na rukunin B. don su samu shiga wasan kusan da na ƙarshe. A gaishe da Hadiza Kyari da fassarar wannan rahoton. To a halin yanzu dai an fitar da Najeriya daga gasar ƙwallon kwando na Olympics. Bayan da 'yan wasan Italiya suka lallasa Najeriya da ci 81 da ɗaya a ranar 31 ga watan Yuli. Masu kallon mu a nan za mu da sa'aya a mu na wannan makon. Sai kuma wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za mu kawo muku wani sabon shirin na taskar VOA. Idan kuma ana so a sake kallon wannan shirin da ma na baya, sai a ziyarci shafukanmu kamar yadda suka bayyana a gaban talabijin. Godiya ta musamman ga ku masu kallon mu. da kuma duk wanda suka taimaka wajen haɗa wannan shirin. Sunana Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.